Hukumar Kare Yaduwar Cutuka ta Najeriya NCDC tare da Hukumar Nazarin Kiwon Lafiya NIMR da wasu hukumomin lafiya a Najeriya sun fara gudanar da aikin gwajin cutar corona na gida-gida. An dai fara gwajin ne a jihohin Gombe, Enugu, Nasarawa da Legas. Mai ba da shawara na musamman ga shugaban hukumar NCDC Farfesa Ihimario Egumbo ya ce an zaɓi jihohin ne domin wakiltar kowane yanki na ƙasar da kuma yadda jihohin ke da yawan masu cutar da ƙarancin masu ita. sector. Our target is to undertake the study in a representative number of states across all six geopolitical zones of the country. Ya kara da cewa suna fatan al'ummar Najeriya za su ba su haɗin kai a aikin don gano yadda cutar ta kai don ƙara ɗaukar matakan daƙile ta. We certainly hope that people will agree to participate in the survey. Kakakin ƙungiyar tabbatar da tsaro da zaman lafiya Arewa Salihu Ɗantata ya ce matakin abu ne mai kyau ganin yadda mutane suka yi watsi da matakan kariya. Kasashe ma waɗanda suka yi mu karhi kamar China, Jamus da Japan arwa yau ba su hita daga ciki ba. Kuma a yanda mun kai sakaci wanda ma bamu bin dokoki na saka face mask wanke hannu hannayen mu kowane lokaci da hand sanitizers to kuma wannan cutar ana nuna wasu lokuta yana iya ɓoyewa a jikin mutum musamman ga waɗanda sun ka haura shekaru 60 wannan mataki abu ne mai kyau wanda ya kamata al'umma su hito su ba da gudunmawa. Ko me masu sharhi da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da wannan mataki farfesa yusuf usman shine tsohon shugaban inshorar lafiya na najeriya akwai darussa da jama'a da kuma gwamnatocin jiha da ta tarayya da ya kamata su ɗauka daga duk abubuwan da suka faru da ni dai ban ga an ɗauka ba jihohi da yawa sun bar gwaji gwamnatin tarayya ba ta yi amfani da wannan lokaci ba da sauƙi da wannan cutar ta zo mana da shi da kuma kuɗaɗen da aka tara na yaƙa wannan cutar ba amfani da wa'annan kuɗaɗe ba domin a gyara asibitocin Najeriya. Akwai aiki. Bashir Baba Muhammad a ƙasashen Afirka musamman yankin Sahel. Idan kika ji ana maganar corona to maganar gaskiya ita ce propaganda da ke cikin corona din tafi coronar yawa. Najeriya kamar yadda dai aka sani dama musamman mahukuntanmu ba su taɓa ganin zarau ba sai sun tsinka. Dama suna neman dalili na kamfatar dukiya sai kuma aka kawo maganar corona. Wannan gwaje-gwaje da suke cewa za su yi maganar banza ce. Amina Ibrahim muna da matsaloli da yawa da suka fi karfin ma wannan corona mu na Najeriya ko polio da ake zuwa a yi wa yara rigakafin shi gidaje da yawa ma ba sa yadda a shiga musu sun ce ana sa wa 'ya'yansu cututtuka ne saboda haka ba mu da isasshen fahimta ma akan waɗannan abubuwa barantana kuma na corona ba kowa ne zai bari a zo ana tsakale masa hanci ko makogaro ba mutane ma za su ce cututtukan na ake yada musu kwayar bullar cutar a Najeriya hukumomin lafiya suke ta ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan bin matakan kariya domin dakile yaduwar ta. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.